الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبقى تاج تبتا يا الله الصلاة ينسيتي بأمين شوين ولود تبتو يا نبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ya ci gaba da karatu daga littafin addawatu ilallahi wa akhlaqu du'at ya a sheikh abdulaziz ibn abdullah ibn baz rahimahullahu ta'ala a sheikh abdulaziz ibn baz ladi shafi 38 wani littafin wuce a na yi katun fayin wani mai katun wuta ce da karatun itacin wucin mun ga fa'alai ka an tu haƙƙi mashar Allahi fil ibadati in ta ci wani ya ji dawa na yana waga ba hukunci na wa shari'a ya ce ci ba da shoganin wa fil mu'amalati beto mu'amalaji wafin nikahi yawo wata laki toyawo na wafin nafakaci to dukiya wuɗe yali da zai mishi wafin rida gangan da to hukunci shi ne he wafi silm gan da to hukunci shi ne zaman lafiya wal harb to hukunci shi ne kun wa ma al aduwi to makiriwe ina ga ba hukunci gani biyu ne littafin ya ce wasu sadiq Wani da to zani ga ya yawo ne na ga ba hukunci bi da wani wani littafin ya tsoye da shari'a tsoye ci wa fi jinayati to jinaya tuje lagala saba lama saga ko zagala jacha lacha gwari wa fi kulli shay da yin dondo yana zaga ba hukunci na wani littafin ya tsoye ga dinullahi a ya tsoye ci yajibu an yi hakama fi kulli shai nga wuyi dole na ga ba hukuncin yan don donan husuma ya ba da yi ni ki shari'a to ya ci gan husuma wace ci ci ki shari'a to ya ci gan ebe ci wujin zai ji mabiyu shi na muliki ki shari'a to ya ci gan mabiyu jo to aji biyayya ebe shi ci ki shari'a to ya na gan yana ipata shari'a musulunci huwaye wa iyaka ne jogan ba an tuwali a haka ya an na faka kafi kaza na wa gawai ya gnewe kowai tusu mai bani waji dacewa da wani ga kaza wato adil ahar wa mai na da cifo ya an na khalafaka ya bani wani wa banin fi raye cin rayin da cewa fi masala ko masala da falai sa haza min insafi cewa abdulaziz ibn baz gannar da mini ya adalci ba ka man bai manyi ko ya gi makanta bai gi makanta ko ya gi makanta bai manyi aga da can da ba uji mini adalci bon wayo na waga to zane ga su ba ni gani a lobi ona ina wa zane babu gaskiya don ba na gaskiya ga da na mutum wuce so wa kunu ma as-sadiqi na famarin da gaskiya shi shehu ibn baz ga fas sahabatu radiyallahu anhum iktalafu sahabai da can da bai kakayin fi masail mas'ala jo wa ma zalika pamba da ne suku mi yu'athir zalika fi safa bainahum na ula tasiri dan ezutan ya gbanja na na wajibona wal muwalati ko zumana to ya ta wajibu su na wal mahabba min da boye da kaune na jiya da jina radiyallahu anhum wa ardahum e ganana a sheikh abdulaziz ibn baz rahimahullahu ta'ala wa ladida ìpì wórè ṣe dé kasa abe ya da can ba ki yana tsoba gaskiya ganin man na shi da ilimi na a made da sun ya na e ganga gaiwa ga alali shari'a su kwa ba aga di shi ta yado a caji daidai a da guba agaji isti adu ci ma a cin adela a ama amma ya bane ma a cin bici a ci ma na unguwan ya zanu wata na kiyo ga ya ganna luwa na waki ya mice tuwa na wani littafin raful malam ani la immati da ala ya ibn taymiya wa lamo bayani ne sai ce Allah na ga wani hukum bainahum bima anzalallah ba hukunci tsakanin abin na tsoyi ci shi ne sai ce lati ne ba sun maji a ala shari'ati min al'amri fattabiha yawa la ta ciyan shari'a ce lamaro ngawa lamito wala ta tattabi'a wa na la ya'lamun nga lamito ya tunye gbaye zai jige ilimi nama ibn taymiya wa ga majmu fatawa volume 4 page 101 nga fala budda fi tawafil muntasiba ila sunnati wal jama'a dole yo minin jama'a na shi jimis ba ba sun ba kira alisanti tuwa jama'a na a da min nau'i tanazo a da ne za a ci da cin ne ba wunga ci tsakani abu lakin labudda fi min ta'ifatin ta ta su mu bil kitabi wa sunna dole yo a da zai da ta ci abu ne ga gwasun qur'ani da sunna ne kama na labudda ya kuna bainal muslimin tanazo wa ikhtilaf walakin lakin la zalu fi hadhihi al umma ta'ifatun qaimatun bil haqqi la yadurruha man khalafaha ibn taymiya ke ga majmu fata volume 26 page 109 ga wala yasali ahadin wajen nan biya zainin dondwa an yahtajja bi qawli ahadin fi masailin niza nun ga ga zan wuce laji hujja mas'ala ne zaje gimi da nona wa innamal hujja an-nass wal ijma' yana hujja ne nassi da ijma'i wa dalilu mustanbitun min zalik wanda dalil na jirtin batu daga alkur'anu wanda sunna ne amma ga ga da ide cin da bai uh, ci gan mun ci ji ground ani ga ne bo wannan da kwaso fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasul ya ga da cin da bai ci en cho ya uh, ga jin ya ga labashar da ta sun ce cikin gani batu ciwi ibn abdul bari jami bayan al-ilm fadli ba volume 2 page 89 ga al-ikhtilaf laysa bi hujja ikhtilafu ji hujja ne musulunci ba inda ahadin alimtuhu min fuqaha il umma min ya da min ya fakiwu da man ji jini jarun man nona illa man la basara lahu wala malifata indahu na gwaza an da basira madda ilima madda bidana wala hujjata fi kawli ga zahirin na majin hujja amma ga ga ikhtilafu dabo ma kullu khilafin ja'a mu'tabaran illa khilafun lahu hazzun min an-nazari wani khilaf bata ga ji ci barwa e bona zan go wa gashi shi wace ji rajiya dalala tuna zan go ci sai e fi ajini wannan zan go ci ga manga to sahabe to mu da cin ba cin da e bayan sahabe jirin nani ba ne za shi shingo sa ko da sunnan nike ci alalima Allah subhanahu wa ta'ala ga wani la ilaha illa huwa suna magawa gagan gamin e za shi shi ga imam ahmadu ibn Hanbali ga imani biya mu yake a mu ga imam ahmadu ga ganna alalima imam ahmadu ga ganna wa ga loka usul ci imam Muhammad ibn Hanbali ma ga imani biya mu yake sai shi ya zada ladina amanu imanan ma imani a maga wasu su ya mu ta motar shi kafiri amana alalima kafiri amana tsakanin yahudi da nasara shi ya biyo eh biyu tsakanin alul kiblati wa ila e shi ga shayara ji to polisi to soja ji gan da force da uniform men ji da yan siyasa ji to a ja ibn yusuf to muto yazid ibn muawiya to mahmud ibn subuktukin to bukhari ne president ya nigeria an to atiku ne former vice president na nan mai zando na cin tule ne da zani gada wani shi na bi kadi ne a ga zane bata ji da to likali gani da lauya shi bai ne wani to kofa shi alalima ne zane shi la ilaha illallah a mai ji muhammadun rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam ga man kala liya ki ya kafir faqad ba biya ahadu ma amma ga wasu sun itilafu ta ina itilafu yi rikici nan ila shi shunga funo be e funo je ne ba be no e paya ko e funo e haila be no e paya da su ko ila ga miliyanu ga ya bo fatawa nan wannan waya waje la zamani be zamani mu fi funo kaga no e ko dia e fu ya wuya we fuza ta mamman we da jar kan wani lo no ngai nu mai ke lewu ya mai mu ke ke sauye ala alimatu ce fa in lam tajidu ma fata yamma musa idan tayyiba zane ma genu ya fane mana e za shi shin fata waya nga zaini bu yi suji jimayu na jiya e da ba man ci shi ale ga ga na jiki a alali ma hadisa annabi sallallahu alaihi wasallam ga sallayen juma'a jamu ibo jumu nole aga susun a ranuwa ce maga da susun cin lebata yau e za shi shingo ga ji sallayen jana'iza wani dole wajen halula ya bane sallah jana'iza a guji sallah nole ga dide yi na so a mai sallah babu lula. sallah jana'iza ma sallah ya buna ne diga sallu ala sahibikum e za shi shi e la zuru e ya fatawa ga zuru bi lasari o fi ko bakan dondo magaribe she ma fi ko ke bakan dondo wa madan zabwa e le madwa bukata ndo madan wa no le akida ya rafi da shi nan alali mato ya ci gan inna salata kanita lil mu'minina kitaban mankuta ko ya za shi shin ga umar ibn abdul aziz ya ji fa wani beje na bai mai funuwa alali mo ya cikin wani kuntum junuban fataharu ko ya zabe shi wani ya fatawa gan ezu kuinu guni ezu ezu jinu go ga lokaci ni imi na ga guni na ma fi karkashin bon maga sun na gayin nan no ne ga naji daidai bana church ya fanki ma ta ba lakum ne sai masnausu la sauru ba ijma'u ya lu sunna jima ga wa dinu go guni ga ibn hajar to al'aini to a shaukani to ibn usaimin to ibn bas to shinkiti to jama'ar dinin kasimi to man jika kayan allah ga wanci da shi littafi hajo ezabe shi shi ngayi ibn kai mai bata su kanu tunai ga na malwa ezabe shi ngayi ibn taimi ya tunan ga fogu ba bai zo da prison na wavu a cibele kun ko ezabe shi shi ngayi mamu na wani fesin wuyi wuyi kanu ci hadisi yin bana wani yin ne bata ya gaji na ji wale ta tari bana ko ya zabe shi yin gani zage yanzu tuba ma hadisi yin muzari da nan gani yin zage tuba ko ya zabe shi yin gani zando na gaji ya gunshi ne gini ne wuro a gungun ibn kasiro ya zabe da miliyanin gani ga wancan gungun ibn kasiro na ibn kasiro ɗayu mushishi ko ya zabe shi ga ya karshe ya ya karshe sortu kafi a cocin shi ya ce nufinci ba na bu nufinci kuci nan ne ga ne bata yan na mawga ibn kasir ya ce to ya karshe ya sortu kafi a fasara ma ba ga na ba ko ya zabe shi a ga ne zakin fali kiyami a nanakin bai wa gutwa bai na tsanin alalima nabi sallallahu alaihi wasallam ga yusharu nasu fatan uratan gurula e ne ma she ba fi cassette jo fi pamphlet jo fi takada ne jaji photocopy don ji ba ta ne ji ganje zugun zan ga ci ce ga su sun yabo ne ga to sahabi da ba babu sahabi da cin ba irin nan kaga idi akan al'amur bil ma'rufi kan ya ma kan yu anil munkari kan ya ma kan dawatu ila llahi kan ya ma kan jihadi da ya koyo ce kan ke za jabe sun sai ce da lalata na jobeni wani udan kido udan sallah udan zumbu udan zaka udan ajo udan yawo udan aluto tarihi yan na jibeni wasu kun zanuwa ci ce jiga a susun e ga susun ya ma na ya ji ne ya ce ci ce ci ma gegan innal ladhina yaktumuna ma anzalna min al-bayyinati wal huda min ba'di ma bayyana lin-nasi fil kitabi ula'ika ya la'anuhumullahu wa ya la'anuhumul la'inuna wa ne cin labari na wani cin labari na gada tafiyan sahabe shi ba ka cin labari ma da tafiyan sahabe shi wannan a sai ji wani gyara ya ne daidai na dana zai maga a mai laji ba shi maga ji wallo alisaba fi masta da rakati wa aisha ala sahaba ya badaru dini zarkashi ba da na ce sai da sahabe gyara ya fata wani wacce na tsaban go compile fi a gabu a ga ya za a ganganu maji daidai a nan amma iluye man na zanoro sun suna aga sun sun a ga adini ga ji lalace ne bane ene ji adini en mishan ji lalace nan nga da wani a daga ile zane ga zane pastor wunci ko kuga ga dede ga adini a zanoro a susu imamu ya yi za sakatta an wa ga susu wa sakattu ana mici susu sun ta ya rifu a jahilu a sahiha mina sakin fa jahili a dogon nage na jayan shehu bin bas rahimahullahu ta'ala ghafal mu'minu ya amalu bi shar'illah mu'mini wa lutun bi shari'a ya ce ci wa bi dinil haqqi ya wa dinu bil haqqi umma ja dini da gaskiye wa yuqaddimu ala kulli ahadin bi dalili umma la dini ya kula shi da ya ga zainin doro da dalili lakin la yahmiluhu zalika la zulmi akhihi amma ya bana wa ya ga su kula shi jani daga ya nabi ya bane cewa ce la tuqaddimu bayna yaday llahi wa rasulina la yahmilu zalika anna law ala zulmi akhim ga wani juji zalunta wa dani insafi ku ga wani jin adalci libawa idza khalafa fi ra'yi ga cin ra'yin da cewa fi masail al-ijtihad ya ce masail al-ijtihad allati kad yakhfa dalilu ana dalilu rasuna wa haka za fil masail lati a ce ga mas'ala na jima التي قد يختلف في تأويل النص نص فيها هذا كان بيتين فسر النص جوتيونا ابن وين يو غفا إنه قد يعذر ابن عباوز رياضة ويتغن فعليك أن تنصح له جو نصيحة وأن تحب له الخير وما فيه الخير ولا يحمل كذلك على الإداء نمغالوغا واجب تتاتيبو والانشقاق ya ga kirkire ma wa tamkin ladu minka har ma makiri ke da gwa ga goye ma wa min ka da to yayye wai ma wala hawla wala quwwata illa billah ngoyin biwo irke da tsakani al khataw bi azallatu al khataw ya da ci bici zanuro gangwa daga na baba na wa da ilimi tuna azallatu ngai wa ci bicho al inhirafu ma wa fa ya zane ga ci bici nan ya na ne daga kullu bani adam khata wa khairul khata'in at-tawwabun bani adam ndoro ya cin bici zai madi alkhairi ga min zai cin bici wani zai je jitu tuba amma zane inhirafu alu na suku ngai zanen wa fa ya kpo a masuntu mu ga wa sha bayani atulayu ngwaga shubha tu ipata deyu ngwaga wa wazaji ya bane lobe ga dede wuce na wani za shi fo ebo na a biya biyan da dai wuce ko a ce ga yanan ganin wuya nan ga wale za ga wula da bi nvidia shi ebo ya ga ne biya gula shi da ya ga yanzu ni doro ba ne za wuce hade matsayi tunan annabi sallallahu alaihi wasallam a ga ne ela ga ne bi lashi da zo ta ciyan ga yanzu ni doro masailu ya ijtihadu mun bani ega ijiji la nege lo sujada wa wa kayin lalo la nege lo sujada wa gbo wa kayin lalo la nege akpetu daga rukubo wa lagwa bayan gba la nege akpetu daga rukubo wa lagwa bayan gba la nege ji sallama sallama guba wajen la nege ji sallama sallama ni wajen zanage yi sallah riwaya abu rara eh, eh, eh, siga bilal wani yuzo zane mage yi sallah ma ya abu mahazura wani yuzo ngo le cin labari ne kpata ngo lu je uzuriya sa shu je ikhtilafu nawa sa shu yo tuma mas'ala jona mahallu ijtihadu yona ma ujinan nan gando ci canan tani gaji daidai na da lada na ga cin shi na da lada ni amma ya ga le e gaji ba ne ji mahalli e ji tayadwa na fiji na aya ji da na disi da na shi wando a mugun abun na wacce a kai ta ci bon go le tsaye zan nan kamar da zina kulubihim zaigun a ne fifa yadda yin mabunan fayar tabi'u na ma ta sha baha minhu ina shi da lagos ne muta sha duju ga alfitna ibawa fitina shaza wabtiga ta'wili wa ma alamu ta'wilahu illallah والراسخون في العلم يقولون آمنا به من عند ربنا كيدا ما قاعد تشلي بانجي جوجي نصيحة الدين النصيحة ebogo ege ibn baz na oguji fahimta wangi ebona zanwaci kun ga shi wa ga gaskiya ejira sufa ya je ejira jiya sha'ira rafida je bata da naji da ndo mini abo ndo radi aya na wege jina ndo ma dia ndo chi ma de to hadis ne de jina wuce mallau ga yebo na ji aya je ko yebo na dia hadis jina ina e ta ci wo na alwa shi aya ne ga Allah kiyaye mu a Sheikh Ibn Baz ga al-Islamu dinul adalati musulunci addini adalci yo wa dinul hukm bil haqqi da addini ya ba da gaskiye wal ihsan da bulubulu dinul musawati ya jeje jibi mana addini adalci illa fi mastasna Allah azza wa jal inda wayana tsoyici ga wakana fafi da'watu ila kulli khair addini ya musulunci na ji da'wa alkhairi dondo wa fi da'wati ila makarim al-akhlaq addini ya musulunci na ji da'wa lo tabiya wangi wangi shi wa mahasin al-amal a mai ji da'wa lo etu wangi wangi da etu kirki shi wal insaf a mai ji da'wa lo adalci ji wal adalati wal budi an kulli hulikin zamin addini ya musulunci mai lauga ya zuzu biyarin da tabiya ta dondo kala tala to ce latin ga inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani lalle su ko ji foro adalci mu ji foro bi bolo bolo wa ita idil qurba mu waga wo taro ya zai ga tsoba wani wa yana anil fasha mai kan goya al fasha wal munkari da ya daidai wal baghi da ya kan mitu ya izukum la'allakum tadhakkarun ce ce latin ga ya yawan ladina amanu ya na ja imani jina inna khalaqnakum min zakarin wa unsa ya halitta ya ji daga baji jobirin zagi shi waje an na kuma shu'uban yi mai lafiya shu'ubu shi jama'a ji kaka kaka da wa kabaila da kabila ji yiriri li ta'arafu yabo ya kpe doshi ya yi na akramakum inda Allahi atqakum na hange zane da ciwo gan mini ya yabo ya bayan ciwo nan nga zanga da sun ciwo nan inna lahi alimun khabir ina manya gabana na addini musulunci addini ya adalci wo kul amara rabbi bil qisti ga so ya miji foro gani bi adalci inna ya muru bil adli wal ihsani wa ita'i dil qurba so ya ji foro gani bi adalci mai ji foro gani bi bolo bolo so ya wa aqsitu inna allah yuhibbul muqsitin ife ji adalci so ya ce yabo yanzu ne je ji adalci na annabi sallallahu alaihi wasallam ga so ya ga inni haramtu zulma ala nafsi na zalunci lajin harama ya tita ci mi wajen altuhu bainakum muharraman fala tazalamu mu tsakanin haramu tsakani yabo e gaji zalunci man musunci ji foro ga zando na gai shi jonin wuji adalci da wani sallasallam ga alaihi a ga sab'atu yuzilluhum Allah fi zilli yawma la zilla illa zillu za gutu a badabo za yi riri gutu a badabo su ko wuri alashi wurin shi funa da ruwa sai wurin shi ne zama fari imamun adil edoci ne jin adalci nan baba na je ni gan e na je ni gani na ewa guji adalci takani yayin e yujo ebo na nabi sallallahu alaihi wasallam ga man kana lahu zawjatan da na je ni guba nan fa ma la ila ahadi ma wace afan da ba zai ni mutum majin adalci takani abuwa nan ja a yau mulkiyama shiko ma'il zanna bi fali ni gafiya na kuma ga agba Allah subhanahu wa ta'ala gan wayin khiftum Allah ta'dilu ya gaya su daga ya jin adalcewa tan jimini a shawale ga adalci da muhimmanci tsakani yayi mijo zane jeji kamanan jin adalci tsakani yayi yojo annabi sallallahu alaihi wasallam ga takullaha ya su da ya ci wa'adilu fi auladikum da mai jin adalci tsakaniyan ejejo au kama qal ne kpata da mine ne shadi ne musulunci wuna musulunci wuta biya wangi wato tara wato lofiska wato dabiya waga fele ciyoyema wasu ji bolo bolo kpata musulunci ya waye tun meji ya tun kirkiji musulunci ke wu adalci nke da musulunci obe man amila salihan min zakarina unsa an ga lokacin kirki ko ba ji ko zagi nan falanu na hayatan ba sannan wa rayuwa wangi a ga gawa ba ya turo wa da lada zagi magalo wa lada ya innal muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minat muslim bai ba musliman zai to mu'mini bai to mu'mina zai har karshe a ji ba ne wa zakirin la kasira wa zakirati hada Allah wa azima bata naji wa lawaye tiyan adalciyan musulunci amma to sunanci zuku sokoya ba gi falala ta ci yin zage e ji madaba na sokola yin zage yin na sokola ba gi ji la yin zage jana e ji madaba na soko in na soko ji ji yin ba bagi yake ji mana misali annabi bata bagi yau maji zalin cajin zage amma arsalna min qablika illa rijalan yitun zai to kanu wana sai zabagi je nuhi ilai nashi ji. wa wayanin addiniyar musulunci zanen ya walla a talaku don gugu ne bagi fa'in tallaka ha bagi ga yi fala falata hilu laumin ba da ta tanki a zaujan gaira ya nabi za min nisa'a fa ta'alaina umarci kunna ne wa usali kunna sarahan jamila na ɓata ga talaku ya gwaba gibudan daidai mun. ba eh, ba gide daraja kan zage wa lirijali alayhin na daraja الرجال قوامون على النساء labadun ma الله بعضهم على بعض بما min a أموالهم ya falan su kwaya ta tiyan da jo da dukiya na wuminiyan dukiya jona daidai ma agagangun egun ya gi bagi wani ganyen gi zagi lizzakari misli hazil unsa ne na maji zalunca mai ɓata da mine yana jiniyar musulunci ungunan eh shi madaba ne zage ji ne zage ji haila ba ge ji haila zage ya gibe ba ge ya gibe ya in zagi ebogo wa le gan yan ne bayne masu ku wuji binaku nga tin zaga musulunci ayin zagi wacin zamani jahiliya na fiye da ayin zagi yiwu musulunci magagawa mu kadi khasirar lazi na katalu a wuladar musafa hannu gai da ilmi zamani jahiliya na ya gife jini ba ba shi ba ba shi gaji hanjali na sai ci daga latan ki huma na ka a hukum imiye ba bai shi gaji hayawa mu zamani jahiliya na ya zai fiye gini zagi gigun a yi zagi fiye da minika yana fiye gigunan musulunci bai na sukun musulunci gan alayagwa gan ya zagi shi lirijali nasiru ma taraka alwalidani wal aqrabun wali misai nasiru ma taraka alwalidani wal akrabun kami zamanin jahili kami zamanin musulunci na ya zaje je birke ce wai da to da amma musulunci yobe na suku mula kan gunyo ya ga jimi ago guni gama ebogo musulunci wani zagin wacin jijiu da shushuyi da tufuwa funyi da danawa da dane mutacin ya bubu an tutu mai za ta imta wa gagi wa yugi wata kusa zakta saita wala ta dribil waja wala ta jir illa filbaiti wa gi wa yugi wa fun wa yufan ya tubi na kuma wala ta jir illa filbaiti wala tuqabbih ga ya biyu mima ga ya gunga banza ma ba ta yin nashi inda mini ciwon na musulunci wọn alayin zagi bi aki wunan alayu ne amma yajin zagi wa babu sadaka wato nisa sadaqati hinna nishla ne bata da ni annabi sallallahu alaihi wasallam ga annabi ga aga annabi zakin wacin tacin bogare annabi gan nawe ga sannan zibo annabi gan nawe ga nan zibo annabi gan nawe na bata lawe ce muhimmancin daraja bi hakiyan zagi amma western ji da nasara ji da kafafun da labari aji e lawo ga musunci ayin zagi tibi na ku e bane musunci da jilbabu na e wagun fuza ya gun e bwa ala bukata ya di awo biyoyi so ya ci asiri yayin zagi sonawa da karkashin ya bubo na western a ya gani zagi inda ci ya lewa gbanin na da feminist idea inda ci ya ganda da ci yan ne bata sa ku gwayo ta lesbian ji ma ga fita ce jama'a musulmi jogbanin nan zan da ci liwatu zanu ci wan parental yandu ogiji har tu babu nan a je to man je je je ta fasara bodi ya aya alqur'anu ji ke justify yan e jeje je sashi ya nasara ji e da jine na wal iyazu wal iyazu billahi e go ga katu yi babon nan ba ne ga ji daidai nan sai ci ala doya ba na mai ga cin biki nan sai ci fagani biyu al'ilmu inda Allah وبالله توفيقي وآمل عفوه وأسأله حفظا يقيني من الغير لأسأل بالفوز المبين مسابقا إلى جنة الفردوس في صالح الزمر سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك